Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17,25 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya kan masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu aure Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC ta da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku ji matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta ɗauka game da rikicin Taraba. Sai kuma kungiyar kwadago ta ce duk wani wato mai son tazarce to sai sun cin yarjejeniya da shi akwai mu da shirin kallabi na Maryam Dauda da kuma labarun da suka ɗauki hankulan jaridun nan Amurka. daga bisani mu kawo muku sakon da ku masu haro kuka aiko muna amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran bayan shafa makonni suna tattaunawa a kadaice 'yan jam'iyyar republican a majalisar dattijai sun fitar da daftarin ƙudurin yi wa tsarin kiwon lafiyan amurka garan bawul da nufin sokewa da kuma mai gurbin tsarin kiwon lafiya na gwamnatin da ta gabata da ake kira Obamacare, abin da ya janyo kushewa daga jam'iyyar Democrat yayin da waɗansu 'yan jam'iyyar Republicans masu sassaucin ra'ayi da kuma masu ra'ayin riƙau a jam'iyyar tasu suke bayyana damuwa. A wani abin da tamkar cika alkawalin da jam'iyyar Republican ta daɗe tana yi wa masu kaɗa kuri'a ne cewa za su kawo ƙarshen dokar da ta tilastawa dukkan Amurkawa sayan inshorar kula da lafiyarsu. su. da janye tallafin da gwamnatin tarayya ke badawa na sayan inshorar da kuma zabtare kuɗin da ake kashewa wajen jinyar gajiyayyu shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai mitch mcconnell yana ƙoƙarin ganin majalisa ta kaɗa kuri'a a kai mako mai zuwa kafin majalisar ta tafi hutun hudu ga watan yuli 'yan jam'iyyar democrat sun kyamin cewa gaggauta kada kuri'a kan tsarin inshoran da aka shata a asirce ba tare da ba da dama a yi bayanai a gaban kwamiti ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa bai naɗi tattaunawarsa da tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI James Comey ba. komi ya ce shugaban ƙasar ya nemi ya daina binciken da hukumar take gudanarwa kan batun shishigin da ake zargin Rasha da yi. a zaben shugaban kasar da aka gudanar shekara ta 2016 abinda Trump ya musanta. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa da irin sa idon da ake yi ta na'urar naɗar bayanai da satar sauraron hirarraki da kuma kwarmata bayanai da ake yi ta hanyar da ta saba doka. ban san ko akwai bayanan da aka naɗa na tattaunawa ta da James Comey ba, sai dai ni ban naɗa ba kuma ba ni da wannan tattaunawar da aka naɗa. Shugaban Majalisar Ƙasashen Turai ya ce ƙasashen na buƙatar su kwantar da hankulansu a hulɗarsu da Burtaniya bayan da ƙasar ta tsaye da shawarar ficewa daga ƙungiyar sai dai ya ba da shawara a haɗa kai a dangantaka tsakanin ƙungiyar da Burtaniya nan gaba. Burtaniya za ta fice daga ƙungiyar tarayyar Turai ne amma ba daga ƙasashen Turai ba. wannan yana da mahimmanci wajen kulle kyakkyawar dangantaka bayan ficewar in ji antonio tijani shugaban majalisar tarayyar turai jiya juma'a a wani taron shugabannin kasashen turai da aka gudanar a birnin brussels shugabannin kungiyar kasashen turai sun fara wani taron kwanaki biyu jiya alhamis domin tattaunawa a kan shirin burtaniya na ficewa da kuma ayyukan ta'addanci da kwararan bakin haure da kuma waɗansu matsaloli da ƙasashen turai ke fuskanta. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Daga ƙarshe manyan jami'an sojin Iran sun ce lalata fitaccen masallacin Alnuri da ƙungiyar IS ta yi manuniya ce cewa tasirin ƙungiya a birnin ya kawo ƙarshe. Sojoji a Masul sun shaida murya Amurka cewa ƙungiyar is tana so ta lalata masallacin kafin iraki da ƙungiyar tsaron haɗin gwiwa suka sami galaba kan ƙungiyar amasun dakarun iraki suna ƙoƙarin kakkaɓe ƙungiyar daga unguwanni na ƙasashen da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar wato na ƙarshe da ke ƙarƙashin ƙungiyar a birnin masallacin da kuma aka kira babban masallacin mosul tsohon masallaci ne da ya kai shekaru 800 kuma a nan ne shugaban kungiyar is abubakar al-baghdadi ya ayyana kansa a matsayin kalifan iraki da kuma syria a shekara ta 2014 kamfanin dillancin labaran kungiyar is amak ya fitar da wata sanarwa sabanin haka inda suka zargi amurka da lalata wannan masallaci. Labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu buɗe taskan rahotannin namu da rahoton matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta ɗauka game da rikicin jihar Taraba kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da Madina Dauda ta aiko muna. labari ne aka samo akan wasu sun zanna suna mitin. yadda za su gudanar da abin da suke shirin yi to shi ne yan security suka je suka same su suka kama wasu to da suka kama wasu a kawo su jalingo sai wancan suka tashi da wani propaganda A kan lallai ba masu tsaro ne suka kama su ba mutane ne kawai suka zo suka kidnapping din su suka tafi da su to sai wancan kuma suka tashi suka ce to ai ya za kidnapping mutanen su dole ne su zo wajen su ga yadda za su fitar da mutanensu koko su tayar da hankali dole sai a sake mutanensu in ba haka ba za su tada fada sanata yusuf abubakar yusuf dan majalisar dattawa daga jihar taraba ta tsakiya ke bayanin abin da ya jawo rikici a karamar hukumar saddauna ta jihar taraban rikicin da a halin yanzu ya laƙume rayuka 99 da dabbobi har dubu goma sha bakwai a bisa binciken kungiyar pastoral reserve wacce take kare muradin fulanin yankin a wani taron manema labarai da ta kira a abuja kungiyar ta yi zargin cewa mahukuntan jihar ba su ɗauki matakin kare fulanin yankin ba a saboda haka kungiyar ta nemi gwamnatin tarayya ta kafa dokan ta ɓaci a jihar salamu mali shine mukaddashin daraktan kungiyar muka ce wajibi ne gwamnatin tarayya musamman idan aka yi la'akari da take-taken gwamnatin jihar taraba da na karamar hukumar sardauna gudana da yanda ake zargi da hujjoji kwarara cewa su ne suke ruruta wannan rikici a dakatar da wannan gwamnati domin a samu kafa na tabbatar da zaman lafiya da walwalar jama'a. Akan haka ne na tuntuɓi mai magana da yawun fadin shugaban ƙasa Garba Shehu domin in ji matakin da gwamnati ke shirin yi na dakile rikicin. An tattauna wannan magana kuma matakin da gwamnati ta ce a fara ɗauka na farko shine kafin ma a yi komai a tura sojoji su mamaye wuraren nan gabaki daya a tura soja da yawa sannan ita kuma hukumar agaji ta nema ita ma ta isa wurin da agaji na gaggawa kafin ma a fara wani bincike a ji waye da gaskiya waye bai da gaskiya akan wannan magana wannan gwamnati ba za ta saye ko ta boye wani don ya yi laifi akan wannan abu a ce za a kare shi ba ba halin wannan gwamnati ba ne saboda haka a yi haƙuri mutane su kwantar da hankalinsu gwamnati za ta ɗau wani mataki da ya cancanta da ya dace don a kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin dukkan al'ummomi da suke wannan yanki rikicin da ya samo asali ne daga zargin wariya tsakanin mutane biyu daga kabilun da ke wannan yanki na karamar hukumar saddauna a jihar taraban alhaji hamisu ibrahim daya daga cikin hadiman mataimakin shugaban ƙasa shi ma ya jaddada matakin da gwamnatin tarayya ta ce za ta ɗauka a bayan da yawa Hassan mai na kaina. A gwamnatin tarayya ta yi hubbasa daga lokacin da wannan abu ya faru an kira mitin an zauna a ga ta ina wannan abu ya fara kuma ta ina za a magance shi. A halin yanzu maganar ma da nake maka ana ta kokari eh, na eh, kai dauki da taimako kuma da kai da wannan abubuwa da suke faruwa. Kuma shi kansa makaddashin shugaban kasa in kana duba za ga an fitar da su na nuna rashin jin daɗi da kuma kwantarwa da mutane hankali. Yawwa abin da wasu daga cikin jama'a suke kokawa da shi shine cewar ana ci gaba gaba da kashe-kashe kamar gwamnatin tarayya bata dauki mataki cikin gaggawa akan wannan batun ba me zaka ce akan wannan daga lokacin da aka fara gwamnati ta kira mitin na security mitin an zauna an yi magana kuma an faɗa cewa ana cewa mutane su kwantar da hankalinsu an ɗauki ai in an ɗauki mataki ba sai an fito an gaya duniya matakin da aka ɗauka. To har yanzu ana tare da sashen hausa kafin kuma ya shirin gaba a ci gaba da shakatawa da wannan. yanzu kuma sai yarjejeniyar da kungiyar kwadago ce za ta shiga da duk wani gwamnan da ke neman ta zarce masa ga nasir adamu ilkaya da karin bayani a cikin wannan rahoton victory there is victory for Ƙungiyar kwadagon Najeriya taron halin da ƙasa ke ciki inda ta ce za ta ɗaura hamayya da 'yan jari hujja da suke son ci gaba da barin talakawa na hamma. Talauci talauci ne a ko'ina. In ana maganar garan bawul ga ƙasa don sassa ko talakawa samu haƙƙi iri ɗaya ba daidai ba ne kuma a rika sayar da kadarorin ƙasar ga ɗaiɗaiku da ma akan ba su rijiyoyin man fetur. In ji lauyan rajin kare haƙƙin ɗan adam Femi Falana da ke magana a taron kan shekaru gwammai da ma'aikata da talakawa ke kasa samun abinci sau uku a wuni. of the Constitution that the fundamental objectives of the state a shadara ta biyu ta tsarin mulkin najeriya falana ya ce an rubuta karara kowa ya samu yancin ilimi lafiya walwala da kuma can ciki ma'aikata su samu mafi karancin albashi duk masu son garan bawal ko raba kasa ba sa ambatar waɗannan lamura falana na nuna ai waɗannan dillalan yan jari hujja ne shugaban kungiyar kwadugon comrade ayuba wabba ya ambata wannan matsayar kudaden da ake kira paris club an sake bada kaso na biyu amma ba nan ma abin ya tsaya ba ana ba su wannan kuɗin ne lallai mu akwai wanda lallai sun yi amfani da kuɗin sun biya amma akwai wanda har har yanzu ana ba su kuɗin nan suna alumbana da kuɗin so dole ne kuma mai Allah wadai da su kuma mai Allah wadai da su ba wai kullum zamu dinga kuka bane akan ba biya mu ba mu muna da karfi karfin mu shine katin zaben ka ka je ka karba duk inda ka ci mutuncin ka kai ma in ka fito kana da yanci ka zabi wanda kake ganin zai biya albashin ka kuma sai mun yi rajajjeniya da su kai wanda fa baka biya mu albashi ba saboda kana son ka dawo me kake so mu yi maka zaka biya mu kuma dai me za a ce in ji babban sakataren jam'iyya mai mulki apc alhaji mai malabu ne gwamnatin canji ta kawo lumana nasara da kuma ci gaba da aka samu ta fuskan tsaro wanda kuma kamar yadda kowa ya sani maganan tsaro ita ce a ba ta farko a harkan rayuwa na ƙasa saboda duk ƙasan da ba zaman lafiya ba maganan ci gaba ko wani abu to alhamdulillah mun gode allah wannan abubuwa da yake yanzu cikin azumin nan banda can borno inda aka dan samu jifa-jifa dan abubuwa suka faru yawanci birane mutane suna fita sallan dare kuma suna walwala kamar yadda aka saba to kaga wannan ba karamin ci gaba ne kuma ba karamin nasara ba ne a karkashin jagorancin shugaban Muhammadu Buhari gwamnati na cewa tana kan gyara ginin da aka rusa yan adawa na cewa za su amshi wadafu don canza canjin talakawa kuwa na cewa da sak ko ba sak za su duba zaɓi mafi ala nasira da mailika murar amurka daga abuja Najeriya. Ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka in ka zamo mai san zuciya to Allah ba shi da To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu agogo ya ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha hudu ga kuma shirinmu na gaba. Ya salamu Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, baƙuwanmu Dr. Gaji Fatima Ɗantata, matar tsohon gwamnan jihar Kano, Malam Ibrahim Shekarau. Ta fara ba da tarihin rayuwarta a hirar da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. A shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar, inda Dr. Fatima ta ci gaba da bayani kamar haka. Bayan wata biyar na dawo, aka samu canjin gwamnati ban daɗe da komawa ba a gayyace ni aka bani kwamishina kwamishinan ma'aikatar mata da walwalar jama'a a nan muka yi muka ba da gudunmawa yadda ya kamata da mata da yara da maza duk muka yi ta abubuwa na taimaka musu da abubuwan agaji na basu sana'a da mata masu matsala masu yoyon fitsari saboda a lokaci na ne majalisar ɗinkin duniya wurin kula da alkalaman jama'a unfpa eh. a kano aka yi wani gangami na wani Fusila Fortnite campaign wanda har aka samu aka yi wa mata suka zo Najeriya suka suka yi a nan bangaren arewa kaɗai sun yi wurin mutum dubu biyu kuma Kano sun daɗe saboda aiki na yoyon fitsari da masu da yoyon fitsari da na RVF na ƙasa da sama wanda suka yage gaba daya. Eh, eh. suka yi a ɗanbatta suka yi a nan murtala suka yi a asibitin kuroda aka yi asibitin sasunusi kuma daga nan ma bayan na ban kwamishina an ta kawo gudunmawa akwai sanda aka kawo containers wasu charity foundations yan najeriya mazauna waje da suka zo su ma suka kuma zuwa su ma suka yi wani aiki a nan kano suka yi wa mata kashi-kashi da masu matsalar sankaran nono da na ciwuka na mata da suka shafi mata ƙungiya ce dai ta likitoci da irin bukatar da aka zo da ita an yi ya aiki shi ma kuma sun kakka containers aka yi sadakar magunguna wanda aka rarraba a asibiti da kujeru da gadaje. To yanzu a fannin da kike kina bincike akan yara masu neman taimako na musamman mm. a rayuwarsu ko ta mm. fannin ilimi ko ta fannin zamantakewa da sauransu. Mm. a najeriya kamar yara nawa ne ke da irin wannan bukatun in za ki iya cewa ai kamar yadda alkalima suka nuna a da inda aka samu jama'a to kashi goma daga cikin yawan adadin jama'a da suke ji ko me yawan su mutane ne masu bukata ta musamman so idan muka amfani da wannan alkalaman da majalisar ɗinkin duniya ta gindaya duk adadin al'umma da take wuri in kamar mutum ɗari ne a zaune agu to a ciki mutum goma akwai masu bukata ta musamman. Komin shekarun su. Eh, saboda wani bin wata larura ana tare da ita ne ma ba za a san ana tare da ita ba. Har mutum ya girma. Han mutum ya girma. To saboda munan ba mu da abubuwan can gaba waje da suka ci gaba ai shi sa suke wani abu da ake yanka a ta cibiya inda idan an tarar kwan da aka samu yana da matsala sai a maza a wanke shi saboda ana ganin wakai ya zama matsala ga iyaye ko ga kansa to amma muna saboda musulunci ba a yadda da al'ada ba a yadda da zubar da wannan ba to mu shi sa ba a yi ana to mu gaskiya akwai matsala yanzu ma ga wata babban matsala ma da ta goya ko ta fi ma matsalar shaye-shayen nan da yanayin um, talauci da ishigo ya katutu a cikin rayuwar jama'a baki daya mm. to wannan ma kadai ya ishi jama'a saboda yanzu munan cikin gari abin wa billah abu mara daɗi sai ga yaro ɗan ƙarami ya daɗe yana shaye shaye ma ba a san yana yi ba to wannan ma shine babban abin da ya fi cin tuwo a ƙwarya a tammu masu ƙoƙarin bincike bincike da kuma ma iyaye kansu shine babban abin da ya sun nuna cewa da yanzu kin ana Kano yawa wannan jihar Kano jihar ki dinnan da muke ciki yanzu shine ma kan gaba a fannin eh, shaye-shaye musamman daga yaran har zuwa ga matan aure manya to akwai wani abu da kuke yi ne na kokarin shawo kan wannan gaskiya yanzu dai babban abubuwan da muke yi mun fi ilmantar da mutane ta saboda gidajen rediyo haka suna ta kiraye kiraye suna kira mu muna tunda yanzu jin rediyo ina ɗaya daga cikin abubuwa na isar da sako da samun karbuwa da sauri to a yanzu dai har yanzu wannan muke ta kokari ne kuma muna nan daga nan wuraren mu haka muna nan muna ta kokari muna son za mu nemi iyayenmu masu da kuma al'ummar gari da masu hannu da shuni a taimaka a dinga ba da agaji muna so za mu kafa abin da za mu dinga yin bincike ta yadda za mu samu a shawo kan wannan abu saboda a gaskiya wannan abu ne abun kuka ga dukkan uwa da uba da wani babba saboda idan ba a ɗauki wani mataki ba mun fara samun wani wagegen giɓi saboda yanzu daga 'yan talatin ɗin nan zuwa ƙasa da su wani ko firamare ilimi mataki na farko ba su gama ba in wannan ya ci gaba ai tun ma daga yanzu za a fara samun giɓin da in ya samu giɓi ba mu da wanda zai cike Masu sauraro a nan za mu dasa aya shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. a madadin ita babbar bakuwar tamu dr gaji fatima dan tata da Ms. julie gresham da ta taya na haɗa shirin da ba da umarni ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya. To yanzu kuma mun zo ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun na Amurka tare da Nazir Ahmed Hausawa. sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Post. jaridar ta rawaito labarin 'yan majalisar dattawan amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican ba sa goyon bayan gyaran da aka yi wa shirin tsarin lafiya labarin ya ci gaba da cewa sanatocin guda hudu 'yan jam'iyyar ta republican daga bangaren masu tsatsauran ra'ayi sun soki sabon tsarin harkar lafiyar da shugaban masu rinjaye a majalisar ya gabatar a ranar alhamis wanda ya mai da hankali kan sauya yadda ake tafiyar da tsarin harkar lafiya a amurka cikin rudani a daidai lokacin da ake sa ran za a kada ƙuri'a a majalisar dattijan a sati mai kamawa. 'Yan majalisar dattijan dai sun hada da Rand Paul na jihar Kentucky da Ted Cruz na Texas da Ron Johnson na Wisconsin da Mike Lee na Utah. Sun ba da sanarwar a wani jawabin haɗaka na cewar ba za su goyi bayan wannan tsari ba akan yadda yake a rubuce yanzu. Amma kofar su a buɗe take domin a daidaita sauyin da zai ba da damar nasarar goyon bayansu. sai kuma jaridar new york times jaridar ta rawaito labari mai taken sarkin saudi arabia ya sauya wanda zai gaje shi inda ya maye gurbinsa da ɗansa ɗan shekaru 31 a yanzu yarima muhammad shine zai gaji masarautar da tuni ta girgiza bayan sarki salman ya naɗa shi a matsayin yarima mai jiran gado a ranar laraba da ta gabata yin hakan sarki salman ya share babban abokin adawar ɗansa yarima muhammad bin nayib dan shekaru 57 wanda ya saba wa tsohuwar al'adar masarautar ta sauya yadda mulkin masarautar yake wannan yunkuri ya kara wa matashin mai burin mulki karfin gwiwa a saudi arabia wacce take babbar kawar amurka duk da cewa kasar na fuskantar matsaloli iri-iri ciki har da faduwar farashin mai da kuma ƙarin barazana daga Iran da kuma sauran ƙasashen da suke 'yan sunni a kewaye da ita. Sai kuma jaridar USA Today, jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya ce babu kasad ɗin sirrin tattaunawarsa da James Comey. A warware wannan matsalar shugaba Trump bai da kasad ɗin sirrin tattaunawarsa da tsohon daraktan ma'aikatar binciken manyan laifuka ta FBI James B. Comey. Trump ya faɗa a wani jerin rubutu da ya a Twitter cewa bayan rahotannin bin kwakwab na sirri da satar bayanai da kuma tone-tonen masu bankaɗar da asirai banda masaniya ko akwai kaset na hira ta da James Comey amma ni ban yi shi ba kuma ba ni da shi ban da wani abu makamancin haka Trump dai bai bayyana dalilin da yasa ya yi hannunka mai sanda na cewar yana da hira da ta faru tsakaninsa da tsohon daraktan na FBI da fari ba. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya. To mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna. Assalamu alaikum sashen rasu na muryar Amurka. <clears throat> Mai magana ɗan modi kayan kan silajin daɗi daga Mandera Shagalu a gan Sokoto State Nigeria. Yau ina cike da farin ciki na bayyana da jin daɗi na ga mai girma gwamnan jihar Sokoto Right Honorable Aminu Waziri Tambol. bisa gaba da umarni ga ma'aikatar kuɗi da ya ta jihar sokoto ta saki albashi ga ma'aikatan ƙananan hukumomi da ma'aikatan gwamnatin jiha sunana aminu dan kaduna amma na zan yi amfani da wannan damar domin in kira ga masu hannu da su ne ƙungiyoyin sa kai gwamnatoci da duk wanda yake da hali don allah da ya taimaka wa marayu a wannan bukukuwan sallah domin su kasance cikin farin ciki tamkar sauran 'ya'ya da suke tare da iyayensu Salamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Ni ne Usman mai cajin har shekara shanu Olodo, Ogun Najeriya. Ina kira ga gwamnatin Najeriya da gwamnan jihar Neja da don Allah su yi kokari su gyara gadar nan da ruwa suka ci gadar ta kaɗe a garin Tatabu, jihar Neja. Saboda gaskiya mutane suna cikin matsala na wannan hanya. Gosilo ya yawa. daga mahmudu eh, jamhuriyar nijar maradi salamu alaikum murai amerika wato muna magana kan abin da addabi nijar kamar yan tawa nan na mali eh da ala shugabannin kasar mu na nijar ya kamata su fita malin cikin eh, watan nan mai alfarma na azumi a yi addu'a sosai don al'amarin nan yau da gaba kullum muna jin suna shigowa suna tare ne ke ba a samun labarin su Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana bafa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe jihar adamawa Najeriya. Ƙungiyar matasa na addinin Kirista na kan Allah ya saka muku da alheri. Kun nuna wa duniya cewa ba rikicin addini a Najeriya. Matsalar Najeriya matsala ce ta 'yan siyasa waɗanda suke amfani da ɓangaranci. suke amfani da addini wajen yada hutuma domin ganin cewa sun ci gaba da satan kasan nan liyafara da kuke ji din nan ba wai suna neman ballewa ba ne karya ce to yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan ramadan sunana muhammadu siraju alhaji sabo ni ne mataimakin shugaban malamai na kungiyar jama'a za ta biya kamar sunna jihar nasarawa jan hankali da nake son in yi ga yan uwa musulmi wannan wata na ramadana wata ne mai albarka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin abubuwa da ya karantar da mu addu'a da jibrilu ya yi manzan allah ya ce amin duk mutumin da ramadana ya riske shi bai yi aikin da Allah ya gafarta masa bai sa shi a aljanna to in ya shiga wuta Allah ya nutsar da shi cikin wuta jibril ya ce wa annabi ce amin ya ce amin kaga a ce wannan wata a shekara sau ɗaya yake zuwa ciki ake samun lailatul qadari wanda ibada ciki ya kai ibadan sama da shekara tamanin wanda ba shi ba to a ce mutum ya yi sake a wannan wata duk abin da ya kamata yi na alhairi bai yi ba to akwai damuwa da haka ina jan hankalin yan uwa musulmi mu jajirci ga kwanukan sun riga sun tafi sun rage mana yan kaɗan amma ba mu san ina dace yake ba don haka a jajirce wurin salloli a jajirce wurin karatun alkur'ani a jajirce wurin istighfari hailala da sauran ayyuka na ibada da kuma roƙon Allah maɗaukakin sarki dace kullum ramadana a matsayin darasi yake a matsayin makaranta yake don ubangiji subhanahu wa ta'ala sai da ya kawo mana abin kamar tsarin makaranta Don sai da ya kawo mana yadda za a yi a shiga a yanki form syllabus da za a karanta da irin certificate da za a samu a cikin ramadana dan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun dukkan wayannan abubuwa da na ambata sun shiga ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani application form na shiga makarantar ramadana shine mai imani dan ce ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani to sai ka ce kutiba alaikumus siyamu an wajabta maku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar da aka wajabta wa waɗanda ke ku menene azumi kamewa barin ci da sha da duk sha'awa na ciki ne ko na ainihin al'aura tun daga fitowar alfijir har faduwar rana da ninyan bautan Allah to Allah ya karba yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice bayan shafa makonni suna tattaunawa kadaice 'yan jam'iyyar republican a majalisar dattijai sun fitar da daftarin kudirin yi wa tsarin kiwon lafiya amurka garan bawul da nufin sokewa da kuma maye gurbin tsarin kiwon lafiya na gwamnatin da ta gabata da ake kira obama obamacare abinda ya janyo kushewa daga 'yan jam'iyyar democrat yayin da waɗansu 'yan jam'iyyar republican masu sassaucin ra'ayi da kuma masu ra'ayin riƙau a jam'iyyar tasu suke bayyana damuwa. a wani abin da tamkar cika alkawalin da jam'iyyar republican ta daɗe tana yi ma masu kuri'a ne cewa za su kawo ƙarshen dokar da ta tilasta wa dukkan amurkawa sayan inshorar kula da lafiyarsu da janye tallafin da gwamnatin tarayya ke badawa na sayan inshorar da kuma zabtara kuɗin da ake kashewa wajen jinyar gajiyayyu. da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ita grace alheri abdul ta ta taimaka min domin gabatar da shirin sai cubahiru jodo ne wanda ya ba da umarni da injiniyan mu john ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da rana a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na duniyar amurka na mahmud lalo wani lafiya mun kuma kwan lafiya